radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. kafin daga bisani mu karkare da shirin na shiriyar alkur'ani mai girma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 28 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 292 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yulin shekara ta 1729 bakakken fatar arewacin amurka a karan farko suka fara yunkurin kwatar 'yancinsu daga hannun turawa fararen fata mutane 44 daga cikin bakaken fatar ne da suka fara yin wani tattaki daga jihar carolina ta kudu zuwa jihar florida wadda a lokacin take karkashin turawan spain akan hanya suka rika kashe duk wasu fararen fata waɗanda suka haɗu da su amma da suka kai akan iyakar florida sun haɗu da sojojin ingila waɗanda suka yi masu ƙawanya kuma suka kashe su gaba ɗaya bayan wannan yunkurin dai daga lokacin zuwa lokaci bukaƙen fata na ƙasar amurka waɗanda turawa suka zo da su daga ƙasashen afirka a matsayin bayi su rika yin bore domin neman 'yancin kansu masu wari kokon sun cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yulin shekara ta 1976 an yi wata girgiza ƙasa mai ƙarfi a yankin tangshan na ƙasar china wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane masu yawa da kuma asarar dukiyoyi mutane akalla shida ne da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan girgiza ƙasa sannan kuma wasu dubban ɗaruruwa suka samu raunuka duk da cewa gwamnatin ƙasar china a hukumance ta bayyana cewa mutane 240 ne suka rasa rayukan su amma abin da yake ƙasa yana tabbatar da cewa adadin ya fi haka wannan ita ce girgiza ƙasa mafi muni a ƙasar china tun bayan wadda ta taɓa faɗawa ƙasar a shekara ta 1556 wadda ta kashe mutane 830 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau tsohon shugaban ƙasar iran wanda aka tsige wato bani sadar da kuma masaud rajabi shugaban ƙungiyar mko a ɓoyi suka fice da ƙasar iran kwanaki 37 kafin haka ne dai majalisar dokokin ƙasar ta iran ta kaɗa a tsige bani sadar daga kan kujerar shugabancin ƙasar bayan da aka gano cewa yana shirya wa ƙasar makarkashiya tare da makiyanta. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu jagoran junju halin musulunci a kasar iran ya bayyana cewa ba komai a cikin alkawalan amurka sai karya da kuma yaudara afirka ta kudu ta yi allah wadai da baiwa isra'ila kujera a matsayin mamba yar kallo a kungiyar tarayyar afirka rasha ta bayyana cewa ana jigilar 'yan ta'addan daesh daga kasashen siriya da libya zuwa kasar afghanistan tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jagoran junjo halin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa amurka da kasashen yammacin turai ba abin dogara ba ne a lokacin da ke ganawa a yau da jami'an gwamnati wadda wa'adin take karewa a kasar iran jagoran junjo halin musulunci na kasar iran din ayatollah said ali khamenei ya jaddada cewa dole ne a ɗauki darasi akan cewa babu wani abin da yake a cikin alkawalan amurka face karya da kuma yaudara a cikin ayyukan da gwamnati mai karewa ta aiwatar a cikin shekaru takwas da ta gabata akwai bangarori waɗanda aka samu ci gaba akwai kuma su bangarori da aka samu hakan a cewar jagoran amma dai abun fi muhimmanci dai shine yin hidima ga jama'a da kuma fifita batun ƙasa da na al'umma akan batutuwa na daidaiku hakanan kuma jagoran ya bayyana cewa gwamnati wadda za ta karbi mulki dole ne ta dauki darussa daga abubuwa da dama waɗanda gwamnati wadda wa'adin ta ke kawo ƙarshe ta aiwatar domin tabbatar da cewa an samu nasarori da ake bukata wajen gudanar da ayyukanta ga al'ummar ƙasa jagoran juyin juhalin ya ce bai kamata a danganta warware matsaloli na ƙasa a kan batutuwa da suke da alaƙa da takunkuman amurka ba domin kuwa amurka ba za ta taɓa ɗaukewa iran takunkumai ba hakanan kuma jagoran ya yi ishara da cewa amurka ta buƙaci a ƙara wata jimla a cikin tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya domin ta yi amfani da hakan wajen samun damar bijiro da batutuwa daban-daban waɗanda suka haɗa da batun shirin iran na mukamin masu lizami da kuma rawar da iran ɗin take takawa a yankin gabas ta tsakiya gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta yi allah wani daga kausan murya dangane da baiwa isra'ila kujera a matsayin mamba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka tashar almayajin ta ba da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ma'aikatar kula da harkoki da kuma alakoki na ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu ta fitar ta bayyana cewa matsayin da kungiyar tarayyar afirka ta ɗauka na baiwa isra'ila kujera a matsayin mamba mai sanya ido a cikin kungiyar hakan abin allah ne bayanin ya ce kungiyar tarayyar afirka ta ɗauki wannan mataki ne bisa ra'ayin wasu amma ba bisa ra'ayi na dukkanin ƙasashen afirka ba kuma yin hakan yana a matsayin halasta ayyukan zaluncin isra'ila akan al'ummar falasdino ita ma ana ta bangaren gwamnatin ƙasar algeria ta bayyana cewa ta yi takaici matuƙa dangane da wannan mataki da ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗauka domin kuwa cewar gwamnatin algeria ba a yi doguwar shawara tare da dukkanin mambobin ƙungiyar tarayyar afirka ba bayanin gwamnatin ƙasar ta algeria ya kara da cewa wannan mataki ya yi hannun riga da matakin ƙungiyar tarayyar afirka na shekarun baya wanda kuma kan wannan mataki ne siyasar kungiyar tarayyar afirka ta kafu na nuna goyon baya ga al'ummar falastino da kuma kyan amincewa da duk wani nau'in zalunci na isra'ila a kan al'ummar falastinawa tun fiye da shekaru ashirin da suka gabata ne da isra'ila take ta faɗi tashin ganin cewa ta samu zama mamba yar kallo a kungiyar tarayyar afirka amma hakan bata samu ba jakadan gwamnatin yahudawan isra'ila a birnin addis ababa na kasar habasha shine zai zama wakilin isra'ila a kungiyar tarayyar afirka. inda a jiya ya miƙa takardunsa ga shugaban kwamitin zartarwa na ƙungiyar tarayyar afirkan gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana cewa yanzu haka akwai bayanai wanda suke tabbatar da cewa ana kwasar 'yan ta'addan da'ish daga kasashen syria da libya da ma wasu kasashe na duniya zuwa kasar afghanistan a cikin bayani da rundunar sojan kasar rasha ta fitar a yau ta bayyana cewa zuwa yanzu haka dai an kwaso 'yan ta'adda masu tarin yawa daga kasashen siriya da libya zuwa afghanistan kuma ana ci gaba da aikin jigilarsu bayanin ya kara da cewa tun daga lokacin da amurka ta sanar da shirin ta na janye sojojinta daga kasar afghanistan ne jigilar 'yan ta'addan daesh ke ta karuwa a cikin sauri daga siriya libya da ma wasu kasashen duniya zuwa kasar ta afghanistan ana ta a bangaren mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakharova ta bayyana cewa suna da wadatattun dalilai akan cewa mayakan 'yan ta'addan Da'ish suna da kyakkyawar alaƙa da amurka kuma suna gudanar da ayyuka tare ko kwanakin baya dai shi ma minista harkokin wajen ƙasar rashin sergei lavrov ya sanar da cewa sun samu cikakkun bayanai akan yadda amurkawa suke yin aiki tare da 'yan ta'adda na ƙungiyar Da'ish. To jama'a masu rare kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio voh a birnin Tehran. Gwamnatin kasar Saudiya ta ƙara saka wasu sharaɗa ga masu ziyara na ayyukan ibada na umra daga ƙasashen ƙetare shafin yaɗa labarai na jaridar aldastor ya ba da rahoton cewa mataimakin ministan ma'aikatar ayyukan hajji da umara ta ƙasar saudiya hashim sa'id ya bayyana cewa bisa la'akari da yanayin da ake ciki na ƙaro barazanar cutar corona sun ƙara ɗaukar wasu matakai da kuma wasu sharaɗa ga dukkanin masu gudanar da ayyukan umara da suke shigowa ƙasar daga ƙasashen ƙetare. ya ce a halin yanzu akwai kasashe waɗanda gwamnatin ƙasar saudiya ta sanar da cewa 'yan waɗannan ƙasashen ba za su iya zuwa ƙasar ta saudiya ba saboda dalilai na kiwon lafiya sannan kuma ya bayyana cewa waɗanda suke buƙatar zuwa aikin umara daga waɗannan ƙasashen za su iya neman izinin shiga cikin ƙasar ta saudiya amma daga ƙasashe waɗanda aka yarje musu shiga cikin ƙasar ya ce hakan ya haɗa da neman biza da kuma tabbatar da cewa an samu rigakafin cutar corona nau'in da gwamnatin kasar saudiyan ta amince da shi a hukumance kafin shiga kasar baya ga haka kuma daga cikin sharɗan dole ne duk wanda ya shiga cikin kasar ta saudiya kuma lokacin da ya aikin ibada na umra bayan ziyartar ɗakin ka'aba da sa'o'i shida dole ne ya kai kansa wajen jami'an kiwon lafiya domin tabbatar da lafiyarsa sakamakon ɓallar cutar corona nau'in delta a ƙasar algeria hakan ya tilasta rufe dubban masallatai a ƙasar shafin yada labarai na misir liam ya bayar da rahoton cewa mahukuntan kasar algeria sun sanar da cewa sakamakon bullar cutar corona nau'in delta a kasar wanda hakan ya sa an rufe masallatai da dama ministan kula da harkokin addinin kasar algeria ya bayyana cewa sakamakon yadda cutar ta balla da karfinta an rufe dukkanin masallatai a jihohi 35 da suke kasar baya ga haka kuma ya bayyana cewa ta ranar lahadi ta gabata ce dai gwamnatin kasar ta sanar da daukar kwararan matakai na tunkarar wannan annoba daga cikin matakan har da rage yawan ma'aikata da suke zuwa wuraren ayyuka na gwamnati da ma wurare da ake ayyuka wanda ba na gwamnati ba to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. to yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hacci daga birnin Tehran shirin a yau zai mai da hankali ne kan tatar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar Faransa a yankin Sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na Faransa da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. kamar tumarila kamar da watakila wasu ku suka ji a matashiyar shirin yau na mai da hankali ne kan cacar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar faransa a yankin sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na faransa a kwanan baya yayin wata hira kafofin yada labarai da dama shugaban kasar niger bazum muhammad ya farta cewa sojojin kasashen su na bukatar kayan aiki ne ba wai wasu sojojin ketare su yaƙi matsalar tsaro a yankin su ba wannan farancin dai ya janyo muhawara a kasar to shirin na yau zai zama ci gaban wata tattaunawa ce da muka fara da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar niger inda za mu dora kan tambayar da muka yi masa kan yadda yake kallon wannan batu na ci gaba da kasancewar sojojin faransa a yankin na sahel wanda niger tana ɗaya daga cikinsu su cewa tana yin wani ne domin taimakawa waɗannan ƙasashen wato shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan yankin

malam manuwa arzika akwai wani batu da ya da kura haka tsakanin nijar da mali wanda shugaba ba ya ya farcin cewa sojoji da sun gaza sai su zo su yi mulki lamarin da mali ta nuna bacin rai sosai a kansa ya kai kake kallon wannan batu muhawara da ya ta karshen eh, kwana ɗari ya nuna ya kwatanta shi ne ne burin shi ne ne nuna shi ne ya tsaye wannan magana dan ne ne ya yi kuma da eh, yi ta ba yana son ya fata ma mali rai da gwamnatin mali ko kuma wadansu kan siyasar mali a'a mali al'ummar mali da ɗan mali gaba ɗaya gaba da yana ya ba ta mutum ya zama yayi wannan maganganu shi ana shi gani wato da mali da niger da duka uwa da da kenan eh, kenan abin da shi taba hanci kuma duk abin da ya zama to eh, ya shahi masu mu yan nijar ko yan bujina bai dace ba mu ce mu saka mu cikin alhaji ko abin da ya dame su ya dame tun da yau rikicin da ya shigo masu gashi ne ya ka a kasan mu kuma yana nan kullum ana kamun hali da jamani ana ana abin da mutane su zo su hali da kuma to don wannan ne ya ce ya kwatanta kama shi ana shi gani yana tattalin nazari da sai ta ga ta magana an ya kawo magana shugawa ya nuna kamar shugawa eh, eh, suna zuwa suna kawo kudeta suna yin kudeta shi kuma bai rasa wannan ba mafi yawan abin da ake magana a kan shi shine cewa sojojin kasashen yankin nan ba su da kayan aiki eh, menene matsalar samar da kayan aiki ne ga sojojin kasashen yankin nan a yi kenan an yanzu gani da lalata kuma shi ya nuna wannan saboda kamar mutane sun ja hankalin cewa a shi wa ai ya so kanshi tunda akwai lokacin da sun kai ga wani kudu ba nan kowa yana so lokacin da ake kai kudu an kai ma shugaba Muhammadu Tal da kudu a gurguje da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki wani fata ne ku kungiyoyin farar hula kuke da shi domin kada wannan batu ya zama silan wata matsala tsakanin mali da kuma nijar. marila muna matukar godiya kar manta cewa dai an ji mu ne tare da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar nijar wanda kuma bangare ne na tattaunawa da muka da shi ta biyu kenan da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya saki ya haɗa mu kafin na amadadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum BOH Hausa Radio na mai magana na kuna da kullum miji Muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai adi da tsohu a nan zaddar. Eh, ina so ba da na game da mulkin shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Bazum Muhammad. Eh, game da irin ayyukan da ya kama yi to Allah ba shi karfin gwiwa Allah sa ya gama lafiya. Eh sai dai kuma ra'ayina shine akan lalle abin da yi abu ne wanda na ayaba game da yanda ya ma yan jam'iyya zata sun yi tsammani in yawo mulki zai mulki irin na muhammadu isu shi abin da suka ga dama sai ya nuna musu kuma ba haka ba ya nuna ƙasa ita ce a gaban shi yana so ya kawo gyara a ƙasa yana so ƙasa kuma ta ci gaba shi yasa yanzu yan fartin shi suka zamanto su ne yan adabar shi na gode biyu ya hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammadu wanda aka yi sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lahiya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastani Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atullah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya kubutar da bani isra'ila daga hannun fir'auna da mutanensa ya kuma halaka fir'auna da rundunarsa a cikin teku sannan ya kubutar da gawarsa daga ɓacewa cikin ruwa don ta zama aya ga muminai har duniya ta nade sannan ga kafirai kuma da azzaluman sarakuna shi ma har duniya ta nade sai dai a halin yanzu a zamani da muke ciki an ce akwai gawaki na fir'aunoni wanda aka ajiye su a ƙasar masar da kuma ƙasar biritaniya. daga ciki hadda ita gawar fir'aunan annabi musa salam wannan da wuyan tabbatar da shi sai kuma tekun da allah ta'ala ya yi maganarsa a cikin alkur'ani mai girma ta inda ya kubutar da annabi musa salam da bani isra'ila sannan ya halaka fir'auna da mutanensa shi wani teku ne ko kuma kogi ne a ƙasar masar akwai kogin nilu wanda yake arewacin ƙasar ta masar wuri ne mai danshi kuma akwai ruwa mai yawa don ayyukan noma da kuma zaman mutane banda haka daga gabacin kasar kuma akwai tekun maliya duk a kasar ta masar abin tambaya a nan shine wanne ne ɗaya daga cikin wa'annan ruwaye na tekun maliya ne ko kuma na kogin nilu don a cikin ayin da suka zo cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya yi amfani da kalmar yammi da kuma da kuma bahari yammi yana nufin ruwa mai yawa sannan bahar kuma yana nufin teku ne wanda kuma shi ya fi yawa a dai dalilai na hankali da suka bayyana ruwan nan shine kogin nilu don a wasu wurare ruwansa yana da faɗi wanda mutane fiye da miliyan za su shiga kuma su ɓace a cikinsa kuma daga gaba zuwa gaba ba zai fi kilomita biyu uku ko kusan haka ba amma idan an ce tekun maliya ne daga gaba zuwa gaba na tekun maliya ya kai kilomita kimani 400 a wasu wuraren wanda ya nuna ba karamin tafiya za a yi kafin a kai ga wata gaba ba sai dai a tauran yahudawa na yanzu suna cewa tekun maliya ne ko red sea wannan ba abin amincewa ba ne da sauki ba yanzu kuma bari mu ji abin da yake faruwa a cikin bani isra'ila bayan da allah ta'ala ya kubutar da su daga hannun fir'auna allah yana cewa kuma muka ƙetar da bani isra'ila ga teku sai suka je akan wasu mutane wa'anda suna lizimta da ibada akan wasu gumaka nasu suka ce ya musa ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda suke da abubuwan bauta ya ce lalle ku mutane jahilai ne cikin suratul araf aya ta 138 a lokacin da bani isra'ila suka kama hanya zuwa baitul muqaddasi daga gabar kogin nilu da Allah ya kubutar da su sai suka wuce kusa da wani gari sai suka ga mutanen garin suna da gumaka wa'anda suke bautawa sai wasu jahilai daga cikinsu wanda ba su fahimci karantarwa annabi musa salam ba suka ba shi shawara suka ce ya musa mu ma ka gina mana gunki irin gumakan wa'annan mutane sai annabi musa salam ya yi fushi da jahilcin wasu daga cikin mutanensa wanda Allah ya yi musu nimomi waɗanda ba su da iyaka amma duk da haka ba sa gode wa Allah suna neman fusata shi dangane da wannan kisar ya zo cikin littafin nacil Balaga wanda ya tattara kalmomi da kuma hudubobi har ila da wasikun Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi kan cewa wata rana wani Yahude ya zo cikin musulmi yana aibata su da cewa kun fara sabani akan shugabanci tun ba ku binne gawan annabin ku ba sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da imam ali alaihi salam ya ji maganarsa sai ya mayar masa da martani yana cewa ai mun yi sabani ne dangane da shi ba a cikin lamarinsa ba amma ku kafafuwanku ba su bushe daga ruwan teku ba sai kuka faɗawa annabinku ka sanya mana ubangiji kamar yadda suke da ubangiji sai ya ce lalle ku mutane jahilai ne a nan imam ali salam yana nufin mu musulmi mun yi saɓani ne dangane da wanda zai gaji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tun ba a binne wasa ba amma ba mu yi saɓani kan cewa shi annabin Allah ba ne ko kuma mun bar addininsa ba amma ku ba ni Isra'ila ko danshin ruwan da ke kan ku na kogin da Allah ta'ala ya tsaga shi ya kubutar da ku daga fir'auna bai bushe ba kun cewa annabi Musa ya gina muku gunki ku bautawa wani Allah masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda hakurin lokaci sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ta yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar alkur'ani mai girma wanda kuma shine zai kasance shirin namu na karshe a wannan yammacin.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 mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na bibiyan mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan a cikin wannan sura, suratu Sod, wadda cikin yarda Allah muke kawo muku karatu na wannan sura da tarjama da kuma sharhin ma'anonin abin da ke tattara a cikin waɗannan ayoyi. da ke cikin wannan sura suratu sad to yau cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan shiri za mu tashi mu saurari kira'a da kuma tarjama na ayoyi talatin da tara har zuwa aya ta arba'in da hudu a cikin wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman bari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin wannan baiwar mace to ka yi baiwa ko ka hana ba da iyaka ba. aminci a wurinmu da kuma kyakkyawar makoma. yana cewa hakika ni shaidan ya shafe ni da cuta da kuma raɗaɗi aka ce da shi ka hauri ƙasa da ƙafarka da yin yanka sai ruwa ya kullo aka ce da shi wannan ruwan wanka ne mai sanyi da na sha. masa baiwar iyalansa da yarasa, da kuma kwatankwacin su tare da su don jin kai daga gare mu da kuma wa'azi ga ma'abota hankula. وقل بيدك ضغطا فاضرب ka ɗauki danki na ciyawa da hannunka ka bugi matarka da shi don kada ka karye rantsuwarka inna wajadnahu sabira hakika mun same shi mai hakuri ni'mal abdu innahu awwab ma da wannan bawan shi mai yawan komawa ne ga Allah. Ubangiji subhanahu ta'ala bayan a cikin ayoyin da suka gabata ya kawo mana bayani dangane da annabi Suleiman da irin addu'an da yi da kuma inda Allah ya amsa masa wannan addu'a tasa ya kuma yi masa baiwa ya ba shi dukkan al'amuran da yake bukata ya sahara masa wato ya sahala masa wasu al'amura ya ba shi iko na umarta aljanu su yi masa wasu ayyuka da yake so to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya nuna cewa wannan duk abin da yi ga kuma iska da yassare masa iska tana tashi da annabi suleiman tana ɗaukansa zuwa duk guraren da yake so to bayan allah ya yi nuna mana cewa wannan baiwa ce daga gare shi sai ubangiji subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi musamman aya ta talatin da tara sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa mu muka gaya wa shi annabi Suleiman muke cewa to wannan abu bai ce daga gare mu wadda muka baka saboda haka za ka iya bayar da wannan ga duk wanda kake so kuma ka hana duk wanda kake so daga cikin abubuwan da muka baka ka yi abubuwan nan ba tare da ka yi wani abu na ainihin lissafe-lissafe ko wani hisabi ba wani abu ne wanda Allah ta'ala ya sare maka to a cikin aya ta gaba sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa lallai shi annabi Suleiman indahu makamun yana da wani mukami a wajen Allah subhanahu ta'ala wato yana da kusanci zuwa ga Allah sannan yana da kyakkyawar makoma zuwa ga Allah wanda malamai suka ce ai anan Allah ya nuna cewa makomar Annabi Suleiman aljanna ce shine wannan wa husnul ma'ab din nan kyakkyawan makoma aljanna ce Allah ya masa alƙawari zai sa shi a ciki to bayan wannan sai Allah ya kuma karkato zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ka kuma tuna ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuna cewa ayuba daga cikin bayinmu wannan ayuba daga cikin bayinmu yake annabi ne daga cikin bayinmu wanda ya kasance bayan shekaru masu yawa yana cikin haƙuri ya yi haƙuri kyakkyawan haƙuri saboda rashin lafiya da ya same shi da wasu abubuwa da suka same shi na rashin abubuwan da ya kamata a ce suna tare da shi na ahalinsa to wannan ba ƙaramin haƙuri ya yi ba to har ya zo shi annabi ayuba yana cewa inni masaniya shaitan yake cewa lallai shaitan shi ne ya shafe ni da wani abu na gajiya da wani abu na rashin lafiya Sau saboda haka a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu wani abu wanda yi wa shi kansa annabi ayyub alaihi salam yake cewa lallai ga hanyar da za ka bi ka samu waraka ubangiji suna ta'ala abin da yake cewa da shi ya yi shi ne sai yake cewa to ka buga kafafunka ka buga kafarka a kan ƙasa idan ka buga kafarka a kan ƙasa wani ruwa zai fito in ruwan nan ya fito to ka ɗauki wannan ruwa ruwa ne mai sanyi ka yi wanka da shi sannan ka sha lalle in kai haka to wannan gajiya da rashin lafiya da ke tattare da kai za ta tafi kuma abin da ya faru kenan annabi ayub ya ɗauki wannan ruwa bayan ya buga kafarsa a ƙasa ya sha ruwan nan na sanyi ya kuma yi wanka da shi sai ga shi duk wannan cututtuka da ke tattare da shi sun kauce to wannan abu malamai sun kawo cewa lallai rashin lafiya ne ya kasance ya takura wannan bawan Allah ya zama cikin wani hali har mutane suka guje shi suka kasance suna ainihin kyamatarsa to wannan hali da yake ciki sai ya zama na ba abin da yake illa kurin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ubangiji ya yaye masa wannan amma bai kuma nuna ubangijin ne ya sa masa wannan cuta din ba sai ya ce inni ya shaitanu bi nusbin wa lallai shaidan shine ya zo ya shafe ni da wani abu na gajiya a jikina ya samu rashin lafiya wanda gashi kuma na cikin wani hali na jin zafi ta ko'ina a cikin jikina wannan wani abu ne na tawazi'u na annabawan Allah gashi rashin lafiya suke ci ba za su zo suna cewa kaza da kaza Allah ya yi mun kaza Allah ya sawo min masifa ta afko min Allah ya yi kaza ga in abin da mutanen mu a wannan lokacin suke wasu abubuwan ma mutane su suke jawo kansu da kansu amma sai su dora ubangiji su ce ai Allah ne ya dora musu to gashi annabin Allah guda rashin lafiya yake yi amma da bai ce Allah ne dora masa rashin lafiya ba sai ya ce shaidan ne ya sa masa rashin lafiya to ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci bai kamata mu dinga nunawa cewa dukkan wani abu da ya shafe mu na masifa sai mu ce wai daga Allah bane mu yi tuntuntuni mu gani wasu musibun da dama ba wai daga Allah ne ba mu muke jawo kanmu da dama ko rashin kiyaye dokoki waɗanda suka shafi kada mutum ya kama rashin lafiyar nan don akwai dokoki mana na rayuwa dokoki na kiyaye ainihin rayuwar mutum ta ɓangaren kula da lafiyarsa idan ka sama mutum ne mai rayuwa a cikin ƙazanta shara nan a cikin gida nan kwatami ya taru ba a kwashe ba nan gashi nan abinci a buɗe nan gashi nan shadda ga gidajen da suke masu shadda shadda ta cika a biyu a lokan lokaci to duk wasu abubuwa waɗanda za su iya kawo rashin lafiya a cikin gida sai rashin lafiya ta kama wannan yaro ko ta kama wancan yarinya ko ta kama wannan da wancan sai a ce ah, Allah ne ya kawo rashin lafiya Allah ne Allah komai a ce Allah Allah Allah amma ba za a duba a ga menene sababin komai fa yana da sababi to gashi nan annabin Allah ne abu ya faru wannan rashin lafiya da ta samu annabi ayub rashin lafiya ce wacce take zai iya cewa ma shi allah ne ya sa masa tunda da ba shi annabi ne wanda yake kula da al'amura na sharuɗa ɗin kare lafiyarsa kowane lokaci amma da ya tashi ya ji wannan abun da yake ciki sai ya ce masaniyar shaitan shaidan ne ya samu wannan rashin lafiya to ubangiji ya kawo masa hanya ya warware masa wannan ainihin rashin lafiya to daga nan sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana wani abu wanda yake yi na wani abu na kyautayi ga wannan bawa da kuma dukkan wanda ya koma zuwa gare shi subhanahu wata'ala shi ne sai Allah yake cewa sai muka dawo masa da dukkan iyalan nasa waɗannan iyalai nasa waɗanda da ba sa tare da shi sai Allah ya dawo da su wasu malaman suka ce kuma ma Allah ya yalwata su ya yawaita su shine wa mithlahum ma'ahum nan wasu malaman aka suka ce suka ce ai bayan Allah ya dawo da su gare shi tunda wasu ma abin da suke nunawa a cikin wasu mufassarai ai sun ma tafi da wato tafiyan ba wai sun yi masa hijira ba gaba ɗaya a'a akwai 'ya'yansa da dama wanda sun ma mutu ne to daga baya Allah ya sake dawo da su shine ma wasu malaman suke kafa wannan hujja din akan raja'a wato dawo da matattu kafin ranar kiyama wasu sun ce ɗaya daga cikin shine wannan abu da Allah ya ce ya dawo da annabi ayub iyalansa da kuma ma ya zo ya kassara su wato kassarawa anan ya yawaita su ya rubanya su a yawa matarsa kwa ma an ce tana tare da shi ita ba ta tafi ba ba Allah ta'ala bai ɗauranta ba kuma tana tare da shi ita take masa hidima ta shiga nan ta shiga nan tana neman masa magani to akwai wani abu da malamai suka kawo ko kuma a kissa ne aka faɗi cewa shi annabi ayub lokacin da yake cikin wannan hali ya yi rantsuwa akan cewa wannan mata tasa sai ya yi mata bulala wato sai ya azabtar da ita to bulala nan kuma an ce ya ce zai mata bulala guda ɗari ne in ya samu lafiya to me ta yi to wasu sai suka ce ai ba wani abu ta yi na laifi wanda yake mai girma can can ba amma dai da yake ya rantse tunda annabi in ya rantsuwa zai cika alkawari akan wani rantsuwa da yi shine cewa ita wannan mata tana neman wa mijin nan nata annabi ayub magani ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan to sai shaidan ya yi wata shiga ya nuna kamar shi mai magani ne sai ta same shi ta ce ai gashi abin da take nema za ta yi wa wani abu wani mijinta ne ga abin da ya faru sai ya ce to kin ga ni zan baki magani amma in ya warke abu ɗaya nake so daga gare ku kurin ki ce ai ni ne na warkar da shi kurin wannan abun in kika faɗa to ni ya isar mu muni mun alkawari in na warkar da shi zaki ce ni na warkar da shi wato kada ta ce Allah ne ya warkar da shi shi shaidan sai yi mata shiga na cewa kamar shi boka ne ko kuma shi wani likita likita ne saboda ita kuma sai ta wani alkawarin tunda bata sani ba da ta zo wajen annabi ayub ta gaya masa ga wani zai ba zai maka magani kuma na masa alkawari akan cewa in ya warkar da kai zan ce da kowa zan kuma gaya maka zan gaya kowa cewa shi ne ya warkar da kai to annabi ayub sai ya fushi da ita ya kuma rantse akan cewa lalle sai ya mata bulala akan wannan abin da ta yi na alkawari za ta gaya wa wai wannan wanda ya zo yi nuna wai shi likita ne wai shi ya warkar da shi ya yi fushi ya nuna abin baya bukatan warkar da wannan zai zo yi masa wannan likitan kowa shi to shi annabin Allah ne ma'asumi ne ya gano sharri na shaidan ita kuma tunda ba ma'asumiya ba ce matarsa ce amma ba ta san irin waɗannan abubuwan ba sai ya alkawari lalle zai mata bulala to daga baya aka ce da ya warke din Allah ta'ala sai ya ce da annabi ayub to tun da dai kayi alkawari za ka yi mata bulala to ka ɗauko wani abu wanda yake kamar misali a ce eh, kamar reshe na bishiya in ka ɗauko reshen bishiya din nan ya zamana a jikinsa akwai ganyaye kamar guda ɗari ganye-ganye a jikinsa guda ɗari to sai ta dake ta sau ɗaya to ka kama kai mata bulala ɗari ɗin kenan in ka dake ta sau ɗaya to shi kenan ka ga rantsuwa ka cika ta kenan tun da ka yi rantsuwa akan sai kai mata bulala ɗari to kama kai mata bulala ɗari ne to kuma da ya yi haka din sai Allah ta'ala ya gafarta masa ya ce to kuma ba sai kayi kafara ba akan wannan rantsuwa din kamar kayi bulala ɗari din ne to wannan duk yana daga cikin wasu abubuwa da ake hakaitowa dangane da annabi ayub alaihi salam saboda haka a takaice za mu iya cewa wannan al'amari al'amari ne mai girman gaske dangane da annabi ayub alaihi salam To da ƙarshe abin da mu iya ɗauka na darusa a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara na farko shine cewa a duk lokacin da mutum ya zama mai koma ga Allah bayan ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya masa wasu abubuwa na baiwa kamar abin da ya faru ga Annabi Suleiman to bayan Allah ya masa wannan baiwa ɗin, to ya kasance wannan baiwan ya zama mutum ne mai godiyan Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan baiwa to kuma wannan godiyar ita ce za ta sa ubangiji ya ƙara maka kamar yadda magani a dangane da annabi suleiman bayan ya gode wa Allah ya zama mai koma zuwa gare shi to da ƙarshe sai Allah ya ƙara masa akan wannan baiwa da ya masa shine ya masa alƙawarin zai sa shi a cikin aljanna abu na biyu shine kissa ɗin annabi ayub annabi ayub ga abin da ya same shi na rashin lafiya mutane duk sun guje masa suka kasance sun hijira daga gare shi amma ya zama mai haƙuri so a kowane lokaci mutum ya samu kansa irin wannan yanayi na jama'a sun masa ƙaura ko saboda talauci ko saboda wasu abubuwa da suka afka masa na musibu to ya zama mai haƙuri da kuma komawa zuwa ga Allah ta'ala darasi na uku da za mu ɗauka a nan shine cewa ashe kenan idan wani abu ya same mu na musiba kada a kowane lokaci mu dinga ɗora ta akan Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga duba mu gani wa ya jawo wannan musiba mu muka jawo kawo kanmu da kanmu ko kuma daga ina ta fito kafin mu ce za mu dora ta akan Allah ta'ala sau da dama dan adam zai iya zama azzalimi ya zalunci kansa ta hanyar dorawa ubangiji abin da ba Allah ne ya dora masa din ba so abu na hudu wanda za mu ya ɗauka shine cewa idan mutum ya kasance yana so ya aiwatar da wani saƙo to wannan saƙo ɗin da zai aiwatar ya zama a cikinsa akwai ɗaukan darussa musamman darussa waɗanda suke masu muhimmanci kamar abin da annabi ayub ya yi na cewa wannan mata tasa da ta je ta yi alkawari za ta yi wani abu ba tare da shi ya ba ta izini ba da ya zo sai ya zama cewa wannan sako nata saƙo ne wanda ba a kan hanya ba saboda haka ya yi wani alkawari kuma ya cika alkawarin nasa tare da izinin Allah ta'ala to da ƙarshe za mu iya cewa ashe kenan duk wata cuta tana da magani kuma abubuwan da ake cewa a je a sha kaza ko a ciro kaza ko a yi amfani da kaza ashe ba wani abu ne wanda za a dinga nuna ba shi da tushe ba sai dai kurin magunguna na likita a'a to gashi nan Allah ta'ala cewa ya da annabi ayub ya ɗauko ruwan sanyi ya yi wanka da shi ya kuma sha kuma ya yi wanka ɗin ya kuma sha sai gashi ya warke to ashe irin waɗannan hanyoyi na magunguna Allah ta'ala ma ya yarda da su sai dai kurin a yi kokari a tabbatar da cewa wanda zai ba da irin wannan izama an ba da shi ne bisa tushe tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ya kuma taimaka mana wajen bin ayoyinsa da kuma yin aiki da su bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tahirin To na kuma gaba ɗaya da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Yanzu da a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa biyu hacci ne Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.